shari'un zaben 2015 na gwamnoni na samun hukunci ba tare da jinkiri ba a kotun koli inda gwamna gaidam na yobe ya samu nasara kan karar da dan takarar pdp a dama na waziri ya shigar yana zargin tafka magudi a zaben misalan irin shari'un da tuni aka kammala sun hada da na gwamna wuke na rivers da yi nasara kan dan takarar apc da koko peter side sai Benue Otom ya yi nasara da irin ɗan kwambo a Gombe. Abin da ba a gani ba shine shari'un sun tabbatar wa gwamnoni ne nasara inda zuwa yanzu ba a samu inda wani ɗan takara ya amshi kujerar gwamna ba. Adamu Tilariye shine shugaban APC na Yobe da ya shaida yanke wannan hukuncin da ya ba su nasara. Mun sha wahala kanmu. Shi Adamu mai na waziri ya san cewa dama bai ci zaɓe ba. Kullum muna kiran jama'a akan cewa mu muke da kuri'a sama da dubu ɗari uku da wani abu. Shi yake da dubu ɗari da saba'in. Saboda haka kowa ya san cewa mu ina mu ne muka ci zaɓe amma da yake shi kullum in ya fada zaɓe sai ya kai shari'a kuma kullum sai ya zo karshen ta nan kotun koli to yanzu dai ga abin da ya same shi mu lalle ya ba mu wahala ya hana yin aiki a jama'a a yobe muka mai da hankalinmu akan shari'a wannan to yanzu dai Allah ya ba mu nasara mun da shi a kotun koli wanda ba zai iya zuwa ko ina ba wanda har ma shi alkalin yana masa ba'a ko kuma wani kirari da cewa daga wannan kolin sai ya tafi lahira ya je ya sake kai wankara to mu kuwa kasuwa duk wanda ma yake PDP yana da niyan a gyara Yobe muna jiransa ya zo mu haɗa kai mu zo mu gina Yobe. Mai mukarraba da na Waziri ke cewa ne kan hukuncin Hassan Gimba shine kakakin dan takarar na PDP. To ba zai zama gaba ɗaya ba domin layi biyu ne. Wannan layin zaɓe akwai kuma layi na rantsuwa sau uku. Za ka yi ka ce na bangaren zaɓe an zo ta don wannan kotun shine bahaushe yake cewa daga ita sai Allah ya isa ko bayan ita kuma sai dai ka bar wa Allah komai. Kana nufin kuna da wata sauran shari'a ne a gaba? Akwai na rantsuwa sau uku don shi ana kalubalantan shi gwamnan Yobe kan an rantsar da shi sau uku. In baka manta ba an yi wannan cece can lokacin Jonathan. a irin zaɓe da shari'a na Najeriya Buhari ya tashi sau nawa kuma sau nawa ya faɗi kuma sau nawa ya je kotu kuma sau nawa a kotu aka ce bai kira amma kuma mutane a ƙasa sun cewa shi ya ci zaɓe so komai dai mu bar wa Allah yanzu dai shari'ar da ake ɗaukin sani hukuncin da za a yanke ita ce ta gwamna Dariyar Ishaku na Taraba da 'yar takara mace ɗaya tilo Hajiya Jummai Alhassan ta APC. Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.